salamu alaikum malam mai shago yunwa na ke ji don allah mai za a bai wanda zan shi koshi to abinda zai zan shi koshi nike bukata mai shago kamar me shi wannan mine ne wannan wannan kango ke a mai shago wannan ai ai kanana dan kasuwa ya to ya kasuwa lafiya kallon wallahi ya lamura ya alhamdulillah ya ce wallahi yunwa nake ji tun je ci abinci ma wallahi ba ni ciji guda ɗaya mana da guda ɗaya lalla o oh, ciji ciji guda ɗaya da shi ne abinci da iya ce nake ji kuma za ka ji ciji wallahi yana iya riƙe min ciki na ne sosai ciji ba da mm. ba ni samun shi a leda mana za a leda ke ba sa rera ga wannan ashirin talatin sai an jima canjin ba ma shi yana ba ka ba ka amma dan yi sauri yana gaba. malam mai shago wannan komai kika bashi na bashi da fiya wata a to ai har in mutum zai kwana guda ya shi wancan abin ya koshi ni ki ban uku ki ban ruwan ni ma biyu mai shago haka za a yi ki ban uku ki bani ruwa guda biyu yawwa sai kai mai gaba ɗaya za ka yi ke a to mai shago mu ai sai guda uku ai shi dan birni ya shi guda ɗaya ne ai <laughs> sai uku eh a ni uku kawai mai shago ki sami ruwan guda biyu hakan ma eh yawwa mai shago biyu ku wani ƙanshi na ke ji cikin shagon naki yawa nawa kenan kuɗin ki mai shago kaga ai tu gashi to Allah yawa mai shago nagode mai shago nagode mai shago wani gida mai kyau haka to bar mu zauna nan mu shi wani abu mu ga ko za mu koshi haka ya sana wannan guda uku anya za su ƙoshi ni ko ni ko da shike dan birni ya shi guda ɗaya amma ni dai dole zan shi uku nan ƙoshi yawa a a a kaga kayan bonza wani abu ka yin kaza to bari mu fara shi dai mu ji ko za mu yi mu sha ga cuce ni a rabin Allah wannan ko jiro gate gidanmu na sa za su tsatsage ta ɗan banza na tsara duk ko goma na ba zan koshi ba wallahi ba zan koshi ba wannan ni da kawai an shushe ni kudi na radu sai ya bani kudi na mai shagon can ah! Ko kokin rogin na sa na mu za su tsotsage wannan wallahi tullahi kudi na zai ba wuri ma ka gani a radu fiye ta kawai zan ita aradu ya ruwa zan sha aradu sai na mayar mata bani kuɗi na sandata